ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون kuma ba don kada mutane su zama al'umma ɗaya ba a cikin kafirci da mun sanya wa gidajen waɗanda suka kafirce wa Allah rufi na azurfa mu sanya musu matakala ta azurfa su riƙa hawa a kanta.